dan Allah waɗannan mutanen da aka wannan abin waɗansu suka mutu waɗansu suka ji ciwo dan Allah ya halatta a samu wani musulmi ya faɗi bakan magana akan su amma musulmai nawa ne ka ji su da sunan malanta wai wani ma ce wai wai ba su shahada ba wai wai wai a wurin maulidi aka kama su wani ma ce wai wai da mutum ya mutu yana maulidi ya gwanda ya mutu yana zina ko luwaɗi kuma wannan da sunan malanta bai faɗa wato inda ba za mu fita farkin magabata ba wajen bayyanar da ilimi to wallahi za mu ji kunya ibn taymiya a cikin littafin iqtida'u Siratu al-mustaqim yace masu yin maulidi saboda suna kaunar annabi sallama Allah zai ba su lada akan kaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba akan bid'ar bikin maulidi ba kaga wannan shine adalci to in dai kwa za a ba su lada saboda kaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin wannan kaunar kuma a kashe su yanzu mutumin da ya mutu da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ransa wannan zai shiga wuta ba gani sahabi zai samu annabi sallama ba ya ce yaushe ne ranar tashi alkiyama ya ce kai mai ka tanadar mata ya ce Allah ba komai sai san Allah da san manzo Allah sallama ya ce to mutum yana tare da wanda yake so a ranar alkiyama ni a ganina wannan bai wuce irin zafin kai da fuskantar addini bai bai ba sabani ba hauka ba ne don kuna saɓani da mutane sai ka gaya musu bakan magana wa'annan mutanen in Allah da sun yi shahada kuma da izinin Allah ta wa ta'ala aljanna za su shiga sai Allah ya tace maulidin ya wurgar da shi sai wurga su cikin aljanna ba shi gana an gama ba amma ka je da sunan malanta wani ya zo ya ce wai da ka mutu kana maulidi wai wanda ka mutu kana zina ko luwaɗi to Allah dai sa ba zina kake yi ba kuma ba luwaɗin kake yi ba Allah ya sa wannan kawai irin maganganu ne wani a fusata wani babu tausayi a kashe mutum 140 mutum 140 ba a kashe don Allah wannan bai kamata a tausaya ba wai an ya kwada mu kullun aljanna a hannun sai ke mutane za su shiga kwa wallahi ba za a shiga ba da a ce Allah ta ji wani ga mu kullun aljanna sai wanda kaga dama ya shiga wallahi tallahi wato 3 over 4 na duniya duk yan wuta ne wallahi dan wanda zai sa daga shi sai matarsa sai yayansa sai babansa sai yan gidansu amma duk sauran mutane kawai wuta zai je kai su shi kuma Allah yana mu'amalantar mutane da rahama A hadisin bukhari wata rana aka kawo irin fursunonin yaƙi a ciki akwai wata mata da ta rage neman ɗanta to akwai yara da yawa a gudun jarirai inda ta yi sai ta ɗauko ɗanta ta ba shi mama dan wani sai ya karba ta dauko nan ta bashi mama ya karba har ta je kan danta da ya dan anta ta dauko shi ta bashi mama ya karba ta makalkale danta manzo Allah sai ya ce da sahabbai kuna ganin waccan idan tana da hali za ta yadda ta jefa wannan dan nata a wuta da Allah akwai uwar da in tana da hali za ta yadda dan ta shiga wuta babu ko to za ku jona abu sai manzo Allah ya ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi almar'ati bi waladiha zala ce rahamar da ke tsakanin Allah da bayansa ya fi rahamar da ke tsakanin uwa da ɗa in dai uwa in tana da hali ba jefa ɗanta a wuta ba to ai Allah yana da halin da ba zai jefa mu a wuta ba tun da mu musulmi ne to su wanda suke muridin ba musulmi ba ne wannan zalunci ne ba kuma haka ake addini ba duk wanda ya magana ka fito ka zage shi kuma da sunan addini wanda zai wanda zai zagi ma da sunan siyasa abincinsa ka tare mai amma kai ka zo ka ce dan Allah kake kuma ka zo kana gaya mutane maganganun da zai haɗa yaƙi ya ce ma dan mutum yana tijjaniya dan wuta ne ya ce dan yana kadiriya dan wuta ne wannan zafin kai ne na 1978 1980 amma yanzu muna 2023 yanzu ka je ka dauko mana wani tunanin da ka mana shi yanzu man da tsabagen ƙoyanci wani bagani yake kawai addinin nan na babansa ne eh inda kasan yana da haƙƙi a gidansu haka yake ganin addini ma kawai nasu ne da haka sai wanda ya ga dama zai shiga aljanna ma sai wanda ya ga dama zai shiga bayan shi ba shi da tabbas ina ya ga tabbas irin wannan ba daidai ba ne wannan yana kore mutane daga su fahimci gaskiya kana faɗa gaskiya ka zo ka wa mutum bakan magana to ta ya za wannan mutumin ya fahimce ka ka zazzage shi ka ce gwanda wai wai haba wannan lissafin lissafin yayi wai ka ce wai gwanda mutum ya mutu yana zina gwanda mutum ya mutu yana luwaɗi wai da ya mutu yana maulidi Allah ya tsare mu Allah shirya da mu